Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin na safiyar yau juma'a kuma tare amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauki da su bayan wani gabatar da muna dauki da labaran duniya daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirin mana rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya tare da aminu ibrahim kiyawa labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin su sakataren janar ɗin masar ɗinkin duniya zai gana da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi Ƙasashen Najeriya da Morocco za su sanya hannu kan yarjejeniyar shimfiɗa bututun iskar gas. Maziyarta daga ƙasashen duniya tamanin ne ke halarta takin kwanaki arba'in na shahadar Imam Hussein alaihi salam a ƙasar Iraki. wani falastini ya yi shahada a wani sami da soji isra'ila suka kai a yammacin kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labaran sakatare janar ɗin Masar ɗinkin duniya antonio guterres zai gana da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi babban sakatar janar ɗin Masar ɗinkin duniya antonio guterres zai gana da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a gefen taron babban zauren Masar ɗinkin duniya kawai na 77 da za a yi a cikin wannan wata na satumba da muke ciki guterres ya faɗi cewa akwai tambayoyi masu wahala kan teburi game da da ake yi a birnin vienna tsakanin iran da manyan ƙasashen turai kana ya kira ga dukkan bangoren biyu da saurare dukkan batuwan da ake da sabani a kai cikin gaggawa har ila yau ya kara da cewa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e tana gudanar da ayyukanta kamar yadda ya dace kuma tana taka rawa ne bisa karfin ilimi da take da shi ya ce hukumar wani ginshiki ne muhimmanci mai cin gashin kansa wanda ba za a yi amfani da shi ba kan wata ƙasa daga ƙarshe ya ce zai gana da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a gefen taron babban zauren masar ɗinkin duniya kawai na saba'in da bakwai ke yi a duk shekara kuma za su tattauna kan inda aka kwana tattaunawa da ake yi na farawar da jajeniyar nukiliya ta gcpoa ƙasashen najeriya da morocco za su sanya hannu kan jajeniyar shimfiɗa bututun iskar gas shugaban babban kamfanin mai na najeriya mele kyari shine bayyana hakan a lokacin da ya ziyarci shugaban kungiyar bunƙasa arzikin kasashen yammacin afirka ecowas a birnin abuja ya ce idan aka kammala aikin za a iya samar da isar gas mai yawa a gabar tekun yammacin afirka inda zai fara daga najeriya kuma zai ratsa kasashen benin togo ghana ivory coast da kuma liberia da saliyo da gini da kuma gini bisau da gambia senegal murtaniya da kuma kasar morocco haka zalika ya kara da cewa haɗin gwiwa da za a yi tsakanin ƙasashen zai taimaka wajen ganin an samu nasarar samar da iskar gas ga ƙasashen yammacin afirka zuwa masarautar morocco daga nan a aike shi zuwa ƙasashen turai sai dai wannan yana zuwa ne a dai lokacin da ƙaramin ministan mai na najeriya timipre silva ya sanar da cewa nan da watan mai kamawa matatar man fetur ta patakol za ta fara aiki gadan-gadan inda za a rika tace garin mai dubu sittin a duk rana ta allah maziyarta daga kasashen duniya tamanin ne ke halartar tattakin kwanaki arba'in na shahadar imam husaini alaihi salam a kasar iraki mataimakin gwamnan karbala Akil Fatalawi ya bayyana cewa kimanin maziyarta daga kasashen duniya tamanin ne suka isa kasar iraki domin halartar tattakin kwanaki arba'in na zagayowar shahadar imam husaini alaihi salam da sabonsa, da za a yi a ranar 17 ga watan satumba da muke ciki ashirin ga watan safar hijira kamariya har ila yau ya kara da cewa an yi hasashen cewa kimanin maziyarta miliyan ashirin ne ya halarci tattakin kwanaki arba'in din na shahadar imam hussein alaihi salam a birnin karbala ya ce masu ziyara da suka fito da kashe tamanin mafi yawancinsu suka fito daga kasashen iran afghanistan da kasashen larabawa kamar labanan bahrain da saudiya da kuma kasashen afirka da nahiyar turai da ƙarshe ya bayyana cewa akalla maziyarta miliyan ɗaya da rabi ne za su shiga karbala kuma gwamnati ta fitar da wani tsari da zai samar da dukkan abubuwan da ake bukata ga maziyarta domin a lokacin tarukan na kwanaki arba'in na shahadar imam hussein alaihi salam to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran wani falastini ya yi shahada a wani same da sojin isra'ila suka kai a yammacin kogin jordan sojojin isra'ila sun kashe wani matashi wa falastini a wani same da suka kai a garin janin arewacin gabar yammacin kogin jordan da ya lokacin da ake cewa tashin samun tashin hankali a yankunan da isra'ila ta mamaye da ya ki ƙi cinyewa majiyar labaran falastinu ta habarta cewa sojin isra'ila sun harbe matashi ɗan shekaru sha bakwai da haihuwa mai suna udai tirar sala a wani hari da suka kai a garin kafri dan da ke macin jinin kuma lamarin ya faru ne a daidai lokacin da rikici ya barke tsakanin falistiyawa da sojin na isra'ila haka zalika sojin sun afka gidan falistina guda biyu da aka kashe a ranar laraba ta gabata a saman da suka kai a aljalama bayan sun yi musu binciken kwakwaf suka yi awon gaba da su ahmad ayman abid ɗan shekaru 23 da haihuwa da kuma abdulrahman hani abid dan shekara 22 da haihuwa da kuma sojin isra'ila ne suka mutu a yi musayar wutan da aka yi tsakanin falastinawa da sojin isra'ila yanzu yanzu dai sama da falastina saba'in ne ciki har da yara kana talatin da bakwai sojin isra'ila suka kashe daga farkon wannan shekara zuwa yanzu lamarin da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta masa ɗinkin duniya ta bayyana shi a matsayin zarafin bil'adama tawagar mutane 80 ta manyan kamfanonin kasar rasha za su ziyarci iran a mako mai zuwa shugaban kasar rasha vladimir putin ya faɗi cewa tawagar mutum 80 ta manyan kamfanonin kasar na shirin ziyartar kasar iran a mako mai zuwa a lokacin da kasar iran ta sanya hannu kan wasu takardu na mayar da ita cikakkiyar mamba a ƙungiyar haɗin gwiwa na ƙasashen shanghai wato sco a taron da za a yi a nan gaba shugaban kasar ta rasha ya furta wannan sanarwar ce a yayin ganawarsa shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a gefen taron sco da ke gudana a birnin samarkand na kasar uzbekistan ya ce rasha ta yi farin ciki sosai yadda nan ba da jimawa ba iran za ta shiga cikin kungiyar siyasa tana arziki da tsaro ta eurasia da ta hada da kasashen china rasha india pakistan da kuma su tsoffin kasashe guda hudu na tarayyar soviet ta tsakiyar asiya daga ƙarshe ya ishara game da kyakkyawar tarbar da ya samu daga jagoran juyin musulunci na iran ayatullahi imamu kamna'i a lokacin da ya kai ziyara ƙasar iran ya ce ya gode game da irin goyon baya da yake badawa inda ayyuka yanzu haka suke ci gaba da gudana kuma ya ce muna matukar bukata ga ci gaba da nuna goyon bayansa a kowane lokaci daga ƙarshe za ku ji cewa ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Madala Aminu Ibrahim Kiyawa kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin na namuriyar masu sauraro tare da sun barka. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To a makon da ya gabata ne hukumar kula da kafafen sadarwa a Najeriya ta NBC ta haramta wasu waƙoƙin sanannen mawaƙin Hausan nan a Dogonja. Waƙoƙin war da kuma cas da a Dogonja ya saki a baya-bayan nan na daga cikin waƙoƙin da suka ja hankali sosai a tsakanin matasa a arewacin Najeriya har da ƙasashe makwabtan irin su Nijar da kuma Ghana. Ya kuka ji da wannan matakin bita da kullun siyasa ko kuma neman gyara tarbiyya wannan shine maudu'in mu na wannan mako malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah. na Hassan Talba George Fortescue daga jihar Yobe a Najeriya. Wannan abubuwa bai zo da mamaki ba don gani yadda tarbiyyar yaran mu suke zama koma baya a Najeriya amma kuma wannan gaskiya ba ka'ida ba ne a ce mawaƙin Hausa kawai za a rufe masa Allah wadi da waƙoƙinsa na cewa an kafa dokokin jinsu ta kafafen yada labarai ko wani abu. Me yasa ba za a bincika har waƙoƙin kudancin Najeriya ba a bincika duka a dakatar da duk wata fina-finai da waƙoƙi da zai kawo tangarɗa ga tarbiyyar yaranmu na ƙasar Najeriya a dakatar da su sai shi za a ware shi kadai wannan ni ban goyi bayan haka ban har shi kadai ne ni na Hassan Talba George Fatiskum daga jihar Yobe a garin Fatiskum arewa maso gabashin Najeriya ku huta lafiya. da farko suna na mamman biniya yakuba awashi mazaunin birnin tawa a jamhuriyar Nijar, to har haramta saka waƙoƙin ado gwanja da hukumar nbc ta yi a najeriya wannan kamar wani ƙoƙari ne dai take na nuna cewa tana aiki amma wannan hukunci na hana saka waƙoƙin ado gwanja a gidajen rediyo da talabijin na najeriya ba zai yi wani tasiri ba ba zai amfana da 'yan najeriya komi ba ma saboda wannan waƙoƙin tuntuni sun shiga duniyar gizo youtube instagram facebook whatsapp duka sun shiga ko'ina kenan ita kuma wannan hukuma bakin hulminta bakin gidajen rediyoyi da talabijin na najeriya kenan wannan hukunci dai ba za yi wani tasiri ba yana kira ga ita wannan hukuma da ta kama ayyuka waɗanda suka yi wannan mahimmanci ta rabu da wannan batu na waƙoƙin a dogon sha wannan shine na ni ne mamman biniya a washe daga tawa a jamhuriyar niger ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusan lokal gamin magani a wannan maudu'i da kuka bamu to a zahirin gaskiya a wani bangare an yi hakan ya yi daidai amma aka kuma juya ɓangaren hannun dama ba irin waƙoƙin ado gwanja ɗaya kamata a dakatar ba a kuma waƙoƙi da dama wa'inda ma a najeriya sun haramta kamar da ake cewa waƙoƙin ado gwanja na ɓata tarbiyyar ya'ya to ni sai naga cewa duk mai tarbiyya waƙa bata ɓata sa a ko waƙan ma suka bi waƙoƙin ado gwanja muni kamar irin waƙoƙin mu na 'yan siyasa da sauransu wanda za a ga mutum zaharin ya san abin da shugaba bai yi ba kuma ko a mulkin shi bai taɓa kwatanta ma ya yi yi shi ba amma kaga mutum ya zauna ya rera karya ya tsara karya akan cewa mai wa gwamna ko kuma mai girma dan majalisa ko senate ya yi kaza ya yi kaza kuma alhalin duk abin da ya rubuta ya san tsakari da allah karya ne kaga wannan su ma suna ɗaya daga cikin kamar na ce ma suna ba da gudunmuwa da irin zaluncin da shugabanninmu suke yi a mulkin su Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Hiran. Wato mai magana ya wani sani ta kai ɗaya daga cikin dan kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai ko odin na kungiyar matasan yan gwagwarmaya kuma ta kasa reshin jihar Kano. To dangane da ainihin wannan maudu'i da kuka bayar kan abin da ya shafi wakar da ainihin hukumar NBTC ta haramta ta a dogon ja musamman a kafafen watsa labarai da sauran jinsu a bainar jama'a. Kwarai da gaske wannan abubuwa da za mu iya cewa kusan an bar jaki ne ana dukai tanki ganin cewa ita barna kafin ta faru ake kokarin dakile ta ta ba wai a bari ta yadu ba so amma dai zamu iya cewa kasancewar kusan barin ta kuma din ta yadu bayan ta faru din shi ma wani abu ne da ya kamata a ce al'umma sun taimaka wajen ganin an kawo karshen sa kuma musamman waƙoƙin zamani a wannan lokaci sun kasance kusan na lalata tarbiyya da walakanta inda ya shafi al'adun Bahaushe muna fatan hukuma za ta ci gaba da sanya ido da kuma kokari wajen ganin al'umma sun taimaka musu wajen kawo wannan karshen matsaloli kuma a yi kokari wajen ganin dukkanin wani mawaki da ya saki bakinsa ainihin ya sanya wata waka da ta kasance ta lalata al'umma maza da mata a yi kokarin ganin an zantar masa da hukuncin da ya dace wanda zai kasance kusan izina ga waɗanda ke kokarin sha'awar aikata wannan laifi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh barkanmu da warhaka mai magana lauri andu daga nemi a jamhuriyar nijar eh wannan sabon tsari da kuka kawo mana na kaddamar da maudu'in da za a tattauna a kan shi so a gaskiya wannan yana ganin tsarin yayi eh, dangane da maudu'in da ake tattaunawa a wannan makon na hana mawaƙi a dogon sakin waƙoƙin shi guda biyu wanda aka ce wai su suke ɓata tarbiyyar hausawa ni ina ganin su da kansu shuwagabannin suna da buƙatan a sake musu tarbiyya saboda a gaskiya muka dubi waƙoƙi da ke da kwai a hausa wa'anda sun mafi wa'annan na Ado dogon batsa da bata tarbiyya da abin da ya kama da haka gaskiya suna da yawa ina ganin wannan ba a mai adalci ba kuma wannan e kowa ce bayan hari saboda waƙoƙin tudu sun riga sun shiga hannun al'umma kuma yanzu akwai kafafe wa'anda ana iya yaɗa waƙoƙi ta wannan hanya ba wai sai an sake su a irin tsarin da su suke biya ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran e bisa wannan maudu'i da kuka ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu kamar yadda hukumar kula da kafafen sadarwa ta najeriya nbc ta haramta sannan fitar da waƙoƙin wannan mawaƙi da ake kira a dogon ja e tabbas wannan mataki ne wanda ya dace ce idan muka dubi yanayin waƙoƙin yadda suka saba da al'adunmu da kuma addininmu to amma sai dai ba nan gizo ke saƙa ba tambaya ta anan shine sauran waƙoƙin da suka fita suka shiga wajen sauran al'umma kuma fa kuma idan har da gaske ita wannan hukuma take me yasa tun kafin a fitar ai akwai hukumar tace fina-finai da makamanta matansu duk suna ina ya kafin a ce an saki ire-iren waɗannan waƙoƙi to wannan ina ga ihu ne dai kawai suke bayan hari mai magana za zaharaddini suri jan lemo mazaunin akara ghana tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da Lauri dan madan fada zikir Latin Agwa na kira ku ne daga nan cikin garin da Agwa. A bisa kan ra'ayin da aka dora na gwanja da yake ta sakin waƙoƙi barkatai gaskiya hakan bai dace ba duka amma laifin zamu ɗauke su mu dora su a bisa kan hukumomi masu kula da waƙoƙi. Kenan duk wanda ya riga ya yi waƙa ai akwai hukumar tace waƙoƙin da take ba da dama waƙa ta fito. Kenan duk abin da aka ga bai dace ba ya kamata a tsaye da mutum amma yanzu rayuwar duniya cin hanci ya yawa mutum sai je waƙa shi ya ba tsaye abin da ya ga dama ta ya ba da cin hanci kawai a sako gaskiya hakan bai dace ba wannan lalatawa mutane tarbiyyar 'ya'ya ne suke yi wallahi wallahi yanzu babu wani abun da ake yi a bisa kan wakaban da lalata tarbiyya kana fama gyara rayuwar yaranka kana fama koya mai karatu sai ka ji can ya ɗauki waka kawai yana ta yi babu zancen tarbiyya ta riga ta lalace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ka shige mana gaba Allah ka tabbatar mana da alkhairi kuna ta da lodi da madan fara zikirin latiran agwa shi lafiya Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim rugar malin shagar daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Ni a gani na a halin yanzu gwamnatin Najeriya fargar jaji ne kawai take domin ai kurbi ya riga ya banna sha. Yaran da ake son a kare martabas ko kuma a kare darajar ko kuma a kare tarbiyyar su daga wannan waka ta war ta bata musu tarbiyya ko Da ta kurbi ya riga ya banna sha domin wannan waka ta riga ta shiga hannun mutane in din hana wadda gwamnati ta yi ma kafafin yada labarai waɗanda take da iko da su kar su sanya waka awar da cas wannan duk ba zai wadatar ba domin wannan waka ta riga ta shiga hannun mutane kuma in dai tarbiyya ake son ta gyaru gaskiya in dai wannan waka ce za ta bani tarbiyya to ta riga ta banna saboda ai ta riga ta shiga hannun mutane fatan mu dai gwamnati ta ringa ɗaukan mataki tun kafin abu ya faru tun da ai wannan waka an taya mu didi akan ta kafin ta fito ba wai yanzu bayan ta fito ba sannan gwamnati ta hito tana kare muradun ai ita kaza ai ita kaza ya kamata ta ringa ɗaukan mataki kafin abu ya faru ba wai sai ya faru ba ta zo tana da na sani me yasa ba ta ɗauki mataki ba tun da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dubban gaisuwa da fata alheri ya je muku mutanen group na radio tehran radio musulunci eh, ni dai naku ne malam iliya hamidu mutunan kugubce buza kuma ina sa in tsoma baki na bisa ga wagga muhawara da ake bisa ga sakin waƙoƙin da aka yi na ado gwanja to wai su magabata ina hukumar da take kula kula da tace waƙoƙi da aka sa bisa ga dukkan waƙar da aka yi ba za a sako ta ba sai an tantance ta dace da mu ko bata dace ba in hukumar bata ɗauki mataki ba tun farko bisa waƙoƙin da aka saki to kenan gwamnatin najeriya ya kamata ta ɗaukan ma hukuma mataki na ku ne mai sauraron ku malam iliya hamidu mutunan ku gurce buta ne muku fata alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta Iran. Da magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram jamhuriyar Nijar. To dangance da waga dakatarwa da aka yi na wakokin a dogon ja wato waka war da waka chas. to a hakikanin gaskiya akwai wani dan bita da kulli kaɗan duba da cewa shi mai wakan nan yana yi ne dan ya samu kuɗi kuma ba dan ya yi ta bane ba dan ya lalata tarbiyya duba da cewa ya yi wannan wakan ne amma mutane suke mata fasara daban-daban wannan su ɗauka su girgiza can wannan su sa a tiktok su girgiza can to ya kamata dai eh, masu dakatar da wakoki su gama da irin wakoki da ake na siyasa musamman kamar irin waka da rara ke yi ta jagaba kai ne gaba inda zaka gani ana ta ruwan kuɗaɗe yayin da wasu talakawa suna can an kama yan uwansu an yi kidnapping da su an ce sai sun kai makudan kuɗaɗe a sako su to wannan abin ya kamata hukumomi su diba irin wannan waƙoƙin su ma a ƙaƙaba musu takunkumi. gidan radio iran mai magana sanusi madatai da magaram jamhuriyar nijar to haramta wasu daga cikin waƙoƙin shahararren mawaƙin nan mai sunan ado isa gwanja da hukumar na na mai kula da kafafen sadarwa a jihar kano da ke najeriya wato nbc ta yi hakan tamkar ihu ne bayan hari domin ko tun daga lokacin da aka saki waɗannan waƙoƙin masu lakabin war da cas har izuwa wannan lokaci da muke magana a kai waƙoƙin sun isa inda mutum bai taɓa tunanin za su tafi ba don haka abin da ya kamata su shine su kiyaye gaba da a wancan lokaci sun makara a yanzu kamata su kiyaye gaba domin ko su waɗannan waƙoƙin war da cas sun yi nisan da basa sashen kira ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa mai magana sanusi madatai daga nijar da magaran a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radiyon basalim shi radiyon iran ni dai ga nawar ra'ayi wannan waka da an ka sama ba ta da kyawu ya kamata duk inda an ka shi a yi magana ta yi amma yanzu tun da tun da waka ta watsu ga ta watsu ga al'umma kuma an ka ci ga ka ka bai zama sabke mara babu ba idan an kai waka sai ka sata ta da kanka ka wani ya saurara wani ya saurara wata saurara in ta dace sai a watsar da ita amma an ga cewa ga ta kuma wani can ya saurara ce ba ta ba to wargi ya koma kan mai shiga rijiya ya Allah da ya sauwaka tunda Allah sa kuma an karga an kai ba abin da za a sai hankuri. Assalamu alaikum ma'aikatan biyo haiti radio musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magaram. hakika hukumar kula da sadarwa npc a nigeria da ta haramta wakokin ado gwanja hakan kwarai ya yi daidai kamar su wakokin war da chess da suka dauki hankalin matasa musamman ma a wannan shafi na tiktok ya ja hankali 'yan mata da matan aure inda suke yin rawa marar ma'ana wannan didai ya yi daidai kwarai da gaske kuma yana da kyau dukkan mawaka idan za su yi wakoki ya kamata su san waka da za su yi ta gargadi da jan hankali da jan kunne da duk wasu abubuwa da yake. Da Rafi'u magana Hassan shi Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jambore Nija. Na so ku ba ni dama zan yi tsokaci kan wannan maudu'in na yau da aka dora. To gaskiya wannan waka da wannan mawaki ne yi tun farkon wucewa wannan waƙar mu mun yi tar da Allah wadai saboda irin kalaman da suke cikin waƙar kalamai ne wanda kai tsaye suna iya ɓata tarbiyya ta ɗan bahaushe kenan irin wannan waƙoƙin ya suya sauran irin wannan waƙoƙin ya kamata a haramta yin su ma kwata-kwata a sai an yi waƙa an hudo ta ba ma a ce an soke ta a haramta kwata-kwata kuma eh wannan matsala a inda take hawan lokacin ba a gidan radio ko a gidan tele take ba a saman yana gizo zan ce ko a nan matsalar take tunda in ka hau irin wannan social media kin irin abubuwan da zaka gani ana yi da wannan waƙoƙin gaskiya ba abu ba ne, wanda za a ce ya dace ga rayuwar musulmi na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta iran na muku fatan alkhairi to aini na ga wannan zane ne a bayan zaguwa kai kana da ɗa ka bar shi ya shiga ya je duk abin da ya ga dama ya kama a social media don an hana wakan gwanja to ai aikin banza ne wannan an mance da gwaje gwaje ne duniyar social media din duk taɓewa da watsewan da take cikinta kuma sannan yanzu ba abun kunya ba ne hukumomin da suka kasa kawo karken 'yan ta'adda boko haram na yi can waccan tana yi wannan makai matsala babu iyaka ba kan gado an rasa kan gadanta in ka ga jami'in tsaron najeriya yana kokari a wannan kasar tamu to ka tabbata ya je ga kan talakawa wanda ba su da makami kan ma dai a ce 'yan shi'a amma yau kuma to mutumin da zai fito titi ya harbi shine kuma yake kokarin zai fada da wani wakan warko cas ya suka iya da blue da ake duk gasunan a social media an za su ji tsoron Allah su gyara ɗabi'unsu da halayensu su faɗa da cin hanci da rashawa da zalunta al'umma ba bisa ka'ida ba su tsaya su miƙe kawai su yi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fam to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata ranar juma'a idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin da ma'in lahirin waɗanda aka ji muryansu ke cewa bisalam a huta lafiya. Madal yanzu kuma sashirin shirin duniyarmu a yau. mu a yau.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 karya a kasar da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kwararre a majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya yi gargaɗin cewa matsalar take haƙƙin ɗan adam tana ƙara yin kamari a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban mai ikirarin addinin islama kuma matsalar tana neman rikidewa zuwa ga mulkin kama karya da cin zarafin ɗan adam a rahotonsa na farko da ya gabatar ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman mai kula da harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan afghanistan richard bennett ya bayyana cewa batun take haƙƙin ɗan adam a ƙasar afghanistan ƙarƙashin gwamnatin ƙungiyar taliban tun bayan da ta karɓe madafin iko a ƙasar a watan agustan shekarar da ta gabata ta 2021 ta ƙara ta'azzara musamman cin zarafin mata da ɗaukan fansa kan 'yan adawa da masu sukar salon mulkinta da kuma musgunawa mabiya addinai da suke 'yan tsiraru a ƙasar gami da ɗaukan matakan matsin lamba kan kafafen yada labarai Richard Bennett ya nuna matukar damuwarsa game da yadda mata da 'yan mata suke fuskantar matsalolin cin zarafi da take musu haƙoƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa da haramta musu haƙoƙinsu a fagen siyasa da tattalin arziki da kuma zamantakewa gami da al'adu baya ga dakatar da karatun sakandare ga 'yan mata Banet yana mai jaddada cewa bai taɓa ganin wata ƙasa ko jin labarin yadda ake tauye haƙƙin manyan mata da 'yan mata a dukkanin ɓangarorin rayuwa gami da don kofar da su cikin ɗan gajeren lokaci ba irin Afghanistan. jami'in majalisar Dinkin duniya ya ƙara da cewa duk da mummunan ƙangin da manyan mata da 'yan mata suke ciki a ƙasar amma sun kasance a sahun gaba a fagen ƙoƙarin kare haƙƙin ɗan adam da kuma ci gaba da gwagwarmayar neman haƙoƙinsu a fagen rayuwa kamar yadda jami'in na majalisar ɗinkin duniya a cikin rahotonsa ya jaddada batun yadda ake ƙaddamar da tsararrun hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula musamman aiwatar da kashe-kashen gilla kan tsoffin jami'an gwamnatin ƙasar ƙwararren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya jaddada cewa yana tsananin damuwa kan yadda jami'an sabuwar gwamnatin afghanistan suke ci gaba da ɗaukan matakan wuce gona da iri kan tsoffin jami'an tsaron ƙasar da manyan jami'an tsohuwar gwamnatin afghanistan ta hanyar aiwatar da kashe-kashen gilla kansu da sace su ba tare da sanin makomarsu ba shin suna raye ne ko kuma an kashe su duk da sanarwar da sabuwar gwamnatin taliban ta fitar cewa an yi ahuwa tare da yafiya ga dukkanin tsoffin jami'an gwamnatin kasar a ciki har da rundunar tsaron kasar Richard Bennett ya fayyace cewar 'yancin 'yan jaridu da 'yancin faɗin albarkacin baki a Afghanistan suna fuskantar matukar takuri kuma samun bayanai ko ƙarin haske kan wani batu da ya saba wa mahangar gwamnatin ƙasar suna daga cikin ƙalubale ga dokokin ƙasa da za a ɗauki matakin hukunta ɗan jarida a kai ballantana wallafa ra'ayi da ya hannu riga da na mahukuntan ƙasar. 'yan jaridu suna fuskantar farmaki da samame da tsoratarwa da kuma kamu tare da tsarewa game da fuskantar katsalandan a harkokin da suka shafi ayyukansu daga jami'an tsaron gwamnatin kasar kamar yadda kungiyar fararen hula suka durkushe cikin sauri kuma kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke fuskantar matsin lamba ba ƙaƙƙautawa hakanan babu wata zanga-zangar lumana musamman daga 'yan adawa da za ta gudana lami lafiya ba tare da an ɗauki matakan nuna ƙarfi ƙarfi fiye da kima kan masu gudanarwa ba a ƙasar jami'in kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar ta afghanistan yana mai jaddada cewa idan aka kalli waɗannan matakan manyan alamu ne da suke kai ƙasa zuwa ga mulkin kama karya har ila yau richard banat ya yi nuni da cewa tun bayan da kungiyar taliban ta karbe ragamar shugabancin kasar afghanistan yancin bangaren shari'ar kasar ya shiga cikin mawuyacin hali kuma ana rusa cibiyoyi masu kula da kare haƙƙin dan adam a kasar gami da hana kungiyoyin kare haƙƙin dan adam masu zaman kansu gudanar da ayyukansu lamarin da ya zame babban abin tashin hankali da firgici kan makomar kare haƙƙin dan adam a afghanistan wakilin na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa babu wata kafa a afghanistan da za ta iya ɗaukar matakin ƙalubalantar girman take haƙƙin ɗan adam da ke faruwa a ƙasar ballantana a yi la'akari da ayyukan cin zarafin ɗan adam a hukumance don hukunta masu hannu a aikata laifin ko gabatar da jiya ga iyalan waɗanda cin zarafin ya shafa hakanan rahoton richard bennett ya kara haske kan yadda 'yan tsirarin kabilu da mabiya addinai da mahangar addini suke fuskantar matakan musgunawa da cin zarafi har ma da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kansu lamarin da ke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman tun daga watan agustan shekara ta 2021 bayan da kungiyar taliban ta karbe madafun ikon kasar rahoton yana fayyace cewa ana kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan wuraren ibadunsu da cibiyoyin kiwon lafiya da makarantu da suke yankunansu kamar yadda rahotanni suka tabbatar da yadda ake yin awon gaba da 'yan tsiraru mabiya addinai ko akida ana gana musu dangogin azaba da a wani lokaci kan kai ga hasarar rayukansu ko koransu daga muhallinsu ko kuma yadda ake su a tsakanin al'umma akan ya tilasta musu yin gudun hijira daga muhallinsu domin neman mafaka mafi aminci a cikin ƙasar ko ƙasashen da suke makwabtaka lamarin da ya zama dole akan hukumomin ƙasa da ƙasa su hanzarta ɗaukar matakan bin diddigin ire-iren waɗannan ayyukan cin zarafin ɗan adam domin samar da mafita a gefe guda kuma richard bennett ya bayyana jin daɗinsa kan irin tarbar da mahukuntan ƙasar suka yi masa a ziyarar da ya kai afghanistan a watan mayun wannan shekara da kuma yadda suka yi musayar ra'ayoyi a tsakanin su inda ya tunasar da su wajabcin da ya rataye a wuyarsu na kare yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da afghanistan take ciki yana mai jaddada fatan ganin irin wannan zaman tattaunawa ya ci gaba da gudana tsakanin mahukuntan afghanistan da wakilan hukumomin ƙasa da ƙasa richard bennett ya kara da cewa tabbas halin kare haƙƙin ɗan adam ya kasance abin damuwa tsawon shekaru masu yawa a afghanistan tun kafin ƙungiyar taliban ta karba iko da ƙasar a watan agustan shekara ta 2021 kuma tun a wancan lokaci ake neman hanyar shawo kan ire-iren waɗannan matsaloli da suke addabar jinsin ɗan adam a ƙasar sakamakon haka mr richard bennett ya buƙaci ƙungiyar taliban da dukkanin ɓangarori na ciki da wajen ƙasar musamman ƙasashen duniya da su su ɗauki kwararan matakai cikin gaggawa don sauya yanayin da ake ciki a kasar da kuma tabbatar da cewa dukkanin 'yan kasar afghanistan sun samu 'yanci a matsayinsu na 'yan adam a fuskar tattalin arziki da zamantakewa da kuma al'adu har ila yau mr richard ya buƙaci shugabannin taliban da su yi furuci da cewa lalle ana cin zarafin ɗan adam a kasar tare da neman hanyar magance matsalar ta hanyar mutunta haƙoƙin mata da 'yan mata gami da ƙananan yara da kuma sauran al'umman kasar da suke cikin halin tsaka mai wuya ta yadda za su kasance al'umma ɗaya masu mutunta mahanga da bambance-bambancen ra'ayi da aƙida tare da aiwatar da doka da oda ciki har da maido da ayyukan cibiyoyi da hukumomi masu sanya ido kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar kamar yadda Mr. Richard ya jaddada yin kira ga shugabannin Taliban kan su rubanya tsakanin kalamansu da ayyukansu domin tabbas al'ummar Afghanistan da al'ummun duniya za su yi hukunci kansu ne daidai da abin da ke faruwa a ƙasa a cikin ƙasar. Mr. Richard yana mai cewa dole ne mu zame masu ba da muhimmanci musamman ga kiraye-kiraye da al'ummar Afghanistan take yi don neman biyan bukata a fagen rayuwa da nufin wanzar da gaskiya da adalci. gami da tunkarar kalubale da matsalolin da suke fuskantar mu a kasar tare da ɗaukar matakan gudanar da gyare-gyaren kurakuran da aka tabka a baya da waɗanda suke kunno kai a halin yanzu domin samar da zaman lafiya da aminci a fagen rayuwar mu ta nan gaba a gefe guda kuma wakiliyar kasar qatar a hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta kirayi hukumomin ƙasa da ƙasa kan ci gaba da gudanar da ayyukan haɗin gwiwa da gwamnatin taliban da take rike da madafin iko a ƙasar afghanistan domin samun damar taimaka mata a fagen shawo kan manyan matsaloli da suke addabar ƙasar musamman a fagen kare haƙƙin ɗan adam da wanzar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar wannan kira na ƙasar qatar ya zo ne a yayin zaman hukumar kula da kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya karo na 51 a birnin Geneva a ta bakin wakiliyar ƙasar ta Qatar a hukumar hindu abdulrahman almaftan tana mai bayyana rashin jin daɗinta da tsananin damuwarta kan yadda rahoton wakilin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta afghanistan richard bennett ya bankaɗo yadda matsalolin cin zarafin ɗan adam musamman mata da 'yan mata suka yi katutu a ƙasar baya ga matsalolin tattalin arziki da bullar karancin abinci inda mutane miliyan goma sha takwas da digo tara suke fama da matsalar wadataccen abinci a ƙasar baya ga kalubale a harkokin kiwon lafiya kami da ci gaba da aiwatar da takunkumai da aka sanya wa kasar a bangarorin harkokin bankuna da na hada-hadan kuɗaɗe a kasar lamarin da ya kara wurga kasar ta afghanistan cikin halin kakanikayi da ya zame dole a yunkuro domin ceto rayuwar ɗan adam cikin gaggawa a kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya.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 To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan alakar Birtaniya da kasashen Afirka a shekaru 70 na mulkin sarauniya Elizabeth ta biyu wacce ta mutu a makon da ya gabata tana da shekaru 96 a duniya wanda a daidai lokacin da wasu ke yabo wasu kuwa cewa suke sarauniyar ba ta yi amfani da karfin mulkin ta ba wajen tabbatar da cewa an mayar da kaddarorin mutanen da suka yi yaƙi da burtaniya lokacin mulkin mallaka balle ma ta amince da laifukan da burtaniya da 'yan gidan sarautar suka aikata a sassan duniya ba Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila, kamar da watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan alakar Birtaniya da kasashen Afirka a shekaru saba'in na mulkin sarauniya Elizabeth ta biyu wace ta rasu makon da ya gabata tana da shekaru 96 a duniya. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dr. El Harun muhammed wani masana harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga tarayyar Najeriya dakta da farko ya ku masana kuka ji da labarin mutuwar sarauniyar ingila elizabeth ta biyu a sarauniyar ingila elizabeth ta mutu tana da shekara 96 a ciki ta yi shekara 70 a kan gadon mulki nata ya riga ya kare ta riga ta mutu da abin da za a yi sai dai ya zama tarihi kuma dole tana da tasiri ƙasan ingila a turai a afirka da kuma duniya gabaki daya tasirinta a fili yake ƙasanta ingila ta taka mummunan rawa a abubuwa guda biyu wanda ya shafi nahiyar afirka cinikin bayi da aka yi kamar shekara 400-500 da ya wuce wanda kakanninta suka yi wannan aiki. iyayenta suka zo suka dora ita ma ta yi irin nata tunda ai bayan da aka gama cinikin bayi muka shiga kuma mulkin mallaka tura suka zo suka yi mana mulkin mallaka to waɗannan abubuwan guda biyu munana ne a tarihin afirka nahiyar afirka ba za ta taɓa manta da waɗannan abubuwan guda biyu ba irin ɓannan da cinikin bayi ya ma nahiyar afirka da ƙasashen asiya da wasu ƙasashe a can ɓangaren arewacin ɓangaren kudancin amerika ɓanna ce babba wani marubuci yana kiyasin adadin mutanen da suka mutu sama sama da mutum miliyan ashirin kamar shekara ɗari hudu ko ɗari biyar ka auna a ce nahiyar afirka ta yi asarar mutum miliyan ashirin a cinikin bayi a lokacin ne aka rika kama kakanninmu a tarsasa su a sa su a jirgin ruwa a kai su turai da amerika an gina turai ta yau ne da ƙasan amerika da gumin kakanninmu da arzikin da turai suke takama da shi kakannin kakanninmu su suka je suka gina wannan wace irin alaka ce za iya cewa wannan sarauniyar ta yi da afirka a tsawon waɗannan shekaru saba'in na mulkin birtaniya a matsayinmu na musulmai zai yi kyau mu ɗan samu wata mahanga dangane da sarautan sarauniya elizabeth ga ta dai mace ce ga ta kuma ba musulma ba amma allah ya ara mata tsawon rai a shekara ɗari shekara hudu ne babu a wannan shekaru ta shekara saba'in a kan gadon mulki wannan yana daɗa nuna cewa duniya ba komai bane a wajen Allah in dai zai ɗauki mulki ya ba mace ƙasa irin na ingila ta yi shekara saba'in a kan gadon mulki kaga wannan ya nuna duniya ba komai bane a wajen Allah aka zo alif ɗari tara da sittin ɗaya ga watan oktoba aka ce an bamu mu yanci amma yancin kai wanda ba mu da daman zartar da abubuwa komai sai an je an nemi izininsu kamar su prime minister arewacin najeriya alhaji kanshi ahmadu bello sadaunan sokoto ai kaga ya zauna a gidan sarauniya duk can suka je suka yi karatu ‘ya'yansu jikokinsu kullum suna ingila can suke zuwa can ake tarairayensu can ake rainansu ba wani abu da za a yi a najeriya sai an hada da kasan ingila kuma wannan ya kara fito da tasirin addinin kiristanci a tafiyar da mulki a ingila da kuma tafiyar da duniya gaba ɗaya dama su waɗannan su suka yaƙi duniya suka shimfiɗa da suke so su tafiyar da duniya kuma a kan wannan tsarin ake tafiya ai sai ma ranan birne ta kaga irin shugabannin da za su je duk da shugaban rasha putin ya ja daga ya ce ba zai je ba kusan sai kaga fiye da rabin shugabannin kasashen duniya za su tafi saboda idan ba su je ba za a tuhume su ai wannan wani abu ne da yake ƙara fito da cewa wannan duniya turawa ce kuma yana daɗa cewa musulmai suna da aiki kafin su sake dawo da daraja da martabansu har su tasiri wajen tafiyar da al'amuran duniya wannan yana ƙara tabbatar da cewa ita duniya tun lokacin da aka ci daular usmaniya aka yi yakin duniya na farko na biyu wanda ya ci musulmai turawa suka tsara yadda suke so su tafiyar da duniya halin da ake ciki yanzu duniya ta turawa ne in banda turjiya da aka samu daga iran da kuma wasu kungiyoyi a wasu kasashen da suke ma turawa turjiya ai duniyan nan gaba daya ta turawa ne kuma in ka ce tura dole ka sa igila ita ce uwa uba a turawa ai lokacin da aka yi cinikin bayi ingila ne a sahun gaba lokacin da aka yi mulkin mallaka ingila ce a sahun gaba ta fi shauran kasashen duniya turawa yawan kasashen da ta mulka hasali ma ai ingila ita ta mulki amerika in ka dama za ka iya cewa ai amerika ai baiwan ingila ne saboda haka ingila ita ce kanwa uwar gami na komai na duniya da ita aka zauna aka yi tsare-tsare aka yi komai tana ɗaya daga cikin kasashe masu hawa kujerar naki a majalisar ɗinkin duniya ai yakin duniya na ɗaya da na biyu ai ingila ce a sahun gaba aka yi abin da aka yi sojojinta su ne a ko'ina in kai lissafa ƙasashen da ingila ta yi mulkin mallaka ita ce a sahun gaba saboda haka ba da za ka ce ai sarauniyar ingila ba ta da laifi a halin talauci halin wayo allah da lalata tattalin arzikin ƙasashen nahiyar afirka musamman nan najeriya dakta sarauniyar nan fa ta sha yabo daga shugabannin ƙasashen duniya da kuma yaba ababen da ta yi bayan sanar da rasuwarta ya za a kalli wannan yabon idan mutum ya zauna ya nazarci irin ta'aziyan da shugabannin nahiyar afirka suka tura za ka ji ta'aziyya ne cike da yabo da ƙara jaddada biyayya da jinjina ma ingila ƙasashen da suka bautar da mu suka wahal da mu suka kashe kakanninmu suka rusa mana addini suka rusa mana tarihi suka rusa mana al'adu amma su ne ake jinjina ake yaba a wannan gaba ne yake da muhimmanci mu waiwayi matsayin marigayi mashud abiola shi ya fito da wani kuduri cewa ya kamata kasashen da aka yi masu wasoso ta hanyar cinikin bayi aka yi masu mulkin mallaka su haɗu su buƙaci a biya su diya abinda ake cewa reparation da turanci wannan shi ne babban gudunmuwa da abiola ya bayar wajen wayar da kan mutane waɗanda aka zalunce su su gano an zalunce su su yi gungu su buƙaci a biya su diya to Allah da ikonsa kamata a ce an samu gwamnatoci da suka cafe wannan magana aka gyara ta aka daidaita ta aka ɗauke ta aka ce da ita majalisar ɗinkin duniya duk da dai majalisar ɗinkin duniya ta su ce amma kamata yanzu a ce akwai wata ƙungiya mai karfi da take magana tana cewa kasashen da suka yi cinikin bayi su zo su biya diya waɗannan ƙasashe su ne ƙasan faransa ƙasan jamus ƙasan spain ƙasan portugal ƙasan holland da belgium waɗannan su ne ƙasashen da suka yi cinikin bayi suka sa ruwa a gora suka shigo nahiyar afirka suka kama kakannin kakanninmu suka mai da su bayi suka kwashe su suka kai su suka gina musu turai ta hanyar noma rake manja da shauran muhimman bukatun yau da gobe waɗanda da su ne aka amfani da su aka bunƙasa harkan masana'antu da ci gaban da turai take tutiya a yau turukta sai dai wasu na cewa a shekaru saba'in da ta kwashe tana mulki ba ta taɓa yarda da laifukan da burtaniya da 'yan gidan sarauta suka aikata a sassan duniya ba inda wasu masu suka ke cewa ma kamata yi sarauniyar ta yi amfani da ƙarfinta da kuma tasirinta wajen tabbatar da cewa an mayar da kadarorin mutanen da suka yi yaƙi da burtaniya lokacin mulkin mallaka ya kuke kallon wannan batun ne ana harsashen cewa wannan abin da yake kan sarauniya wannan abin mulkin da turanci ana ce mashi crown na rasa ban san yadda zan kira shi da hausa ba ana harsashen wasu kudade ne biliyoyin dala zinare ne da lu'ulu da aka kwasa daga kasashen afirka an yi lokacin da kaji da ake ci a fadan sarauniya daga afirka ake zuwa ake ɗiba gani saboda haka wannan mummunan al'amari ne wanda ya gina kasashen turawa sannan ingila ta rika turo mana sojoji daban-daban su lullugat da suka zo suka rika tafiyar da mu aka ci mu da yaƙi aka rusa al'adunmu aka rusa tarihinmu aka rusa tattalin arzikinmu aka yi mana mulkin mallaka aka rusa addininmu waɗannan abubuwa suna da muhimmanci ba za a manta da su ba Dakta kinan sai cewa sarauniyar na da hannu a rashin sakewa kasashen da burtaniya ta mulka mara. tsohon firaministan ingila tony blair shi ya jawabin kaddamar da gwamnatin najeriya wannan gwamnatin da take kai gwamnatin muhammadu buhari shi ya jawabi a abuja wajen kaddamar da gwamnati. a jawabinsa ya yi maganganu guda uku muhimmai ya yi kira da a sai da kamfanonin gwamnati a cire tallafi da 'yan kasa ke amfana a kuma kara ma 'yan kasa haraji waɗanda waɗannan sharuɗoɗi ne wanda asusun ba da labani da bankin duniya suka saba ba ƙasashe kuma suna daga cikin sharuɗoɗi da bankin duniya suka ba wannan rancen da ake ta cewa na biliyoyin dala shauran ƙa'idojin shine karya darajar naira da koran ma'aikata ana ta kan karya darajar naira yanzu ana shirin koran ma'aikata kaga za ka iya cewa tony blair yana da alaƙa da watsa talauci da aka yi a Najeriya da halin kakanikayi da halin wayo Allah da ake ci. kuma Tony Blair bai isa ya zo ya waɗannan abubuwa ba sai da dan ita sarauniya bilhassali ma ai sarauniya matsayin shugaban ƙasa take da shi ko nan da shi tsohon firaminista zai sauka aka naɗa ita wannan Liz Tosi din ai hawa jirgi ta yi ta je can ta samu inda sarauniya take huta fadanta da ke Scotland a can ta miƙa takardu ko kuma aka rantsar da ita ita ta je can aka rantsar da ita ba wanda ya isa yi wani abu a ingila ko prime minister suna ne kawai sarauniya ita ke ba da izini a je yaƙi sarauniya ita ke yadda da prime minister idan prime minister bai yi ba ita za ta ce ya sauka haka idan abubuwa ba su tafi daidai ba sarauniya ke da daman ta rufe majalisar dokoki ita ce gwamnatin ingila saboda haka duk halar da ake ciki da hannun ta tsundum na ci gaba ne ko na halin wayo allah a hikima irin tasu bayan sun ce sun bamu yanci aka sake tattaro kasashen da ta mata mulkin mallaka aka kafa musu wata kungiya commonwealth of nations ya zama na ba sa iya yin tari sai da izinin ita ingila nan kaga wannan tsari bai da wani bambanci da mulkin mallaka Dakta ya za kalli tsarin sarautar Birtaniya ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya a daidai lokacin da a kasashe da dama irin afirka ake ta ƙoƙarin turtasa musu hawa bisa tafarkin demokradiyya yadda aka gyara tsarin sarauta na ingila ya zama na sarauniya ita ke cewa komai munan suka zo suka lalata sarautunmu aka mai da su baya aka kawo wani tsari na coge aka mai da sarakuna suka koma baya sai abin da masu mulkin zamani masu constitution suka ce sojoji ne ko 'yan siyasa ta yaya za a ce misali sarkin musulmi a sokoto yana karkashin ciyaman ɗin local government ko a ce sarki kamar na zazzau ko sarkin kano ko sarkin ko ɗan adamawa a ce ko sarkin gwandu suna karkashin ciyamomi na ciyaman na local government ba ma gwamna ba ba su da ikon su yi wani abu sai ciyaman ya ba su izini ai kaga wannan zalunci ne amma su sun gyara nasu tsarin har gobe sai abin da sarauniya take cewa sai abin da ta ce kowa ya ga yadda sabuwan prime minister ta zo shi wanda ya sauka sai da ya je fada ya ba da takardan sauka aiki ita sabuwa da ta zo sai da ta je fada ta ba da takardan kama aiki sarauniya ta tabbatar da ita to haka tsarin su yake amma mu an zo an lalata al'adunmu an kawo mana bako kwan tsari da sunan dimokuraɗiyya wanda kuma demokuraɗiyyar nan taɗiya ƙasa yake ya hana ci gaba ya hana aiki ya kawo wanda ma bai cancanta ba a ɗora shi akan madafun iko tsarin demokuraɗiyya in ka ga dama lalata ƙasa yake yi ga su mai angonsu suna nan dakacin su yana nan hakimin su yana nan bilhassali ma mace ne sarauniya to kaga sun gyara tsarin su duk wani ɗan siyasa ko wanda aka zaɓa ne a matsayin ɗan majalisar yin dokoki ko ministoci ko prime minister duk suna bayan sarauniya ne sai abin da sarki ya ce a yau ɗanta suna bin gado dikin dikin sau da kafa amma mu an zo an rusa mu an lalata mana al'adu an kawo mana rudu ba ma san me muke yi ba to da masu saurare da kuma haka ne mu kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin dai a madadin bakon namu a cikin shirin na yau Dr. El Harun Muhammad masana harkokin siyasar kasa da ƙasa daga tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. sakataren janar din masar ɗinkin duniya zai gana da shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ƙasashen najeriya da morocco za su sanya hannu kan yarjejeniyar shimfiɗa bututun iskar gas maziyarta daga ƙasashen duniya tamanin ne ke halarta tattakin kwanaki 40 na shahadar imam hussein alaihi salam a ƙasar iraki to ma sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dume dumin su a hali yanzu a madadin an da ku ga jimuroyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.